نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضل الله تعالى اليوم شاء الله وتقام عندنا لك الإسلام

kare idanuwa kuma su kiyaye farji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya fara maza ne ya ce kullum mu'mini ka ce ma mu'mine maza ya uku da al-qari su kame idanuwa su rufe idanuwa wa yaqulu wujuhum haka kuma su kiyaye farji su zalika an ta'lamu wannan shi ne tsarki a gare shi inna allaha qadirun bima yasna'u dan da Allah subhanahu wa ta'ala mai ne game da abin da suke aikatawa Allah subhanahu wa ta'ala ya kuci mazaje da su kare idanun bai halatta ga namiji ya sake idonsa yana kallo zuwa ga mata ba sawawo kallo na sha'awa ne ko ba da sha'awa ba duka haramu da kai ina fatan sai shi yasa manzo Allah ya yake ma Ali bin Abi Talib yake masa la tu'ti nawra bin nawra yake fa ita laka kula wa laysa laka tsaniya yake kakka sai kallo da wani kallo to da farko an yaje maka amma na kai da biyu ba ya maka ba saboda haka kana zaune wani ka wuce ba ka kalle ka shi kenan nan da nan ka kauda idonka idan ka ci gaba da kallo to ba ka cin girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sawa kana kallo ta ne da shawa ko ba da shawa ba eh hannunsa nan ne ya kula ya ya ya ya ya sani ido sa yana kallo zuwa ga ma'ana ba ina ba ta magana shi ne ba kuma wannan ya hana sahabbai zama a kan titi yake ce masu ya kuma masu ala kuluka ita ina mamu gargaɗe bai da zama a kan na. sahabai da sai wannan shi mashi ba yi za mu yi dole kawai za mu zauna wani ya ce ba shi har kun ce dole sai kun zauna ba ku ba titi hakkin ka suka ce bai da hakkin titi ya ce ba ku za ku zafa wa kawo al'ada wa rabu salam والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتحكم فيه shi شيء shi شيء الأمر البطل وكامل إلى نوم إلى نوم wa kawul adha kuma kawar da cuta ta musa da masu cewa ko ta hanyar magana ko ta hanyar hannu yake wa rabu salam haka da kuma idan aka sallama ta kuma da tsallama. ita wani wa al'amru bil ma'ruf wa yu'minu da kyakkyawa wallahi a cikin ka kuma kuma na amma da kyau sai da haka inda mutum ya san sai iya cika waɗannan haƙƙi to ya halatta kan shi ya halatta gare shi ya zo da a bakin fili amma in dai ba zai iya ba to kada kada ya zauna a baki shi kuma in ya zauna a wurin ne kan da zai tara kan sa ya fi ladan da zai samu saboda haka sai ke ido suna kallon mata haram ne a sharan musulmi sababu a zahiri ko kuma a cikin waya ko kuma a cikin wani mujalla ko ina ne ne halarta ba a wannan zamani ana yadda gaban mu da wannan waya sun muna jan hankali al'umma zuwa ga isan wannan kwanjewa yadda suke ba. cikin sauƙi yanzu da ake yada motuna na mata sirara kuma cikin sauƙi inda ka da intanet don da na za su gani saboda haka abu ya zama kuma babban su suna gare su gaba gida dole mutu ya yi ma kansa wato fada iya dandalin siyasa ya iya kawar da fuskarsa da kallon irin waɗannan abubuwa ina ma gaba Allah ya ce su kare idanunsu wa ya kwato rubutan haka kuma su su su su daga zina zina haka kuma su su daga idanun mutane sai halarta namiji ya sake alfarjin farjin sa ga wani ya kalla ina wata wuka ne shi da sa manzo ne kuma ya ce ishfaru awata inna lillahi wa inna ilaihi ka kiyaye farji ka haka ba wani ya gani kada kuma yin zina da wani illa bin zauka sai dai daga matanka ko kuma da bayan ka a bawanka illa ba wanda kan ya bi ina ba san gani dole mu iya san cewa al'auran namiji daga cibiya zuwa ga gwiwa sai halatta ka sake shi waje ka ba saboda ga haramu ne abinda wasu yan wani matasa su ne sa gajeren wanzu ne wanda cinyar su na nunawa a wanda suna yawa kan titi wannan haramu ba kunya za su zo ba sa ka aiki ka kai kira wannan duk mai a gaban mata masu za su yi ta su jiya da safi misali ko da yamma wannan ne wannan makaranta ba wajen musulunci ina ba ta gane ba da wani hadisi wani sahabi yake idan namiji yana tare da namiji ba wanda ne ce duk da haka bai rasa ka sake al'aurar ka ya gani ba yake to idan na daki shi kada ba kowa ba wanzan ya ce masa Allahu ahqqu an yusafka min Allah ya fi tantanta ka ji kunyar sa to ko kana kai da Allah bai kamata ka yaye al'auran ka ba saboda haka ya kamata mu kula da wannan Allah ya zalika azka lahum haka shine yake sarki da rai inna Allah qadiru bima yastamu dan Allah madani ne ga wasu ke aikatawa sai Allah ya bada irin wannan umarni ga mata su ma Yadda wa ummul mu'mina haka na kuma ka fada ba mata mu'minai yanquduna min aba'a asarihin su ba su kafe idanon su rufe idanon wa yaqbuna furujun haka na su ma su kiyaye farjin da wanda malamai wasu malamai suka fi kan cewa dai halatta ga mace ita ma ta sake ido zuwa ido ta tana kallo maza ba sawabu da shawa ko ba da shawa ba yadda aka haɗa yawan maza kallon mata haka na su ma an da musu kallon maza yana ba ta gani suka ce saboda wannan aya sannan kuma saboda hadisin a ummu salama da maimuna inda ummu salama ta wato cewa wata rana da ita da maimuna suka kan rabon ta Allah sallallahu alaihi wasallam sai a kusa Sa'id ibn Umar ya dawo da suka fi shi yana kowa sai manzo zai ya ce musu ya sanya a baki sai suka ce to har wannan makawo ne ba a gani sai manzo zai ya ce musu idan shi makawo ne ko kuma makafi ne ba ku kuna gani ta ba nan kenan bai halarta su ma su sake idan suna kallon shi ba to daga wasu alu da ta to haramu ne kuma nan su kalli maza to amma da wannan hadisi bai ganda ba a wurin malaman hadisi suna yin bai da ba sun zaka ba za a iya kawo da shi ba sa'an kuma akwai hadisai da dama waɗanda suke nuna cewa mata za su iya kallon maza amma ba kallon na shawa kallon ne kawai haka ma'ana addini shari'a ba ta sananta muku yadda ta sananta ma mazaje ba yadda aka haramta ma maza kallon mata su hau da shawa ko ba da shawa ba haka bane ta bangaren mata an haramta ma mata kallon maza idan kallon da na shawa amma kallo kawai haka wannan ba ran bane ga mata saboda ne saboda a cikin da mata da suke akwai na Aisha inda take cewa akwai wani idi da mutanen Habasha suka zo Madina suna fasa cikin masallaci sai ta tsaya a bayan manzon Allah suna kallo wa karu kuma zaje suna kawo ta kuma da tsaya ya rufe ta su ma bakarin ka a cikin mata a bayan manzon Allah tana kallo haka manzon da yake da ta kalla har sai ta gaji a ina ba da wani wanda zan kare hana suka ce ba da lokacin wasan jiri na kan kuma ya sa mata suka ji wannan haka nan kuma akwai da kai lokacin da miji ya sake ta na tsari ta mata ta je gida wata mata ta ta yi inda ta da aka ma hanyar za ta je ta nan ta kuma ya ta a kasu ne wurin ta saboda wata mata maza da yawa da cikin sahabbai suna yawan zuwa wurin ta saboda haka idan kina wurin ta manzaron ne saboda ka yi zai gida wannan amfala duka sun masu saboda shi ma kawo za ki iya cire shi ba ke a gidan ce shi ba zai ganki ba yana wata gane a ranki nan shi ba zai ganka ba amma ita za ta gaishe saboda haka a lokacin da ka ce kada mafi inganci yaran kuma kalli mata mata kalli mata amma ne ba kallo ba ne na shawa. nan ta ce wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha Allah ce da mata kada su fitar da adon su sai da abu da yake bayyana daga gare ta kada su fito su fitar da adon su sai da abu da yake bayyana ma'ana ba a son mace ta nuna adon ta ga wadanda ba makakamin ta ba sai da abu da yake bayyana daga gare ta to me ake nufi da in kama ba a minna a nan ma akwai sabani wajen fassara abin da ake nufi da inna ba fara min sai da kuma yi bayyana da gare ta malam su ba fitar da yawa amma kuma za mu yi tattara maganganun su mu rawa shi gida ta kawai daga cikin malamai akwai da suka fi fassarar abdullahi masuru inda ya fassara inna ma fara min ha da tufafi kawai ita kuma gidan da haka shi ne tufafi ta ke bayyana wani lokaci idan ta yi motsi ko yi tafiya ina fata sai ta hanyar da bai zai yi tsaye wannan tufan ba misali ba ta sa tufa mai a jiki ta saka hijabi babba a kai idan tana tafiya kasan tufa mai tafi zai iya bayyana a yanzu kuma an yanta da zai a iya ko kuma tana motsi ta daga hannun su sama misali wana waka wana wani tufa mai ta zai iya bayyana Sau ka wannan shi ne ma'ana inda ba ba ka mena mana abin da zai bayyana daga tufafita wanda ba zai yi koye shi ba ina fata ba ne ban da wanda to mai halatta gare ta suna wani abu daga cikin ta wasu malamai sun bi wannan fasara wasu malamai sun bi fasara abdullahi bin abbas inda kuma shi kuma yake cewa inna ma ba'ara min hasan lakin da aka shine fuskanta da tafi hannunta saboda haka duk jikin da al'ada ne za ta rufe sai dai iskanda da tafi hannuna da yawa da kuma a wasu wannan fasara jumhur masu ya kwana shi wanda suka dauka kuma suna kara karɓo ba wannan fasara da hadisin aisha inda ta rawaito cewa wata rana asma bin abi bakar ba yar wanta ta zo wurin manzo ta saka riga mara kauri da ta zo manzo Allah sai manzo Allah ya kawo da fiskan sa fiskan sa daga gare ta saboda ta sa riga mara kore zai iya sai kwanta jikin ta sai manzo Allah ya ce mata ya ce asma idan wace ta ballaga tana haila to bai halatta a kan wani abu a cikin ta ba sai dai wannan da wannan sai manzo Allah ya nuni zuwa ga ta hanta da fiskan sa suka ce wannan hadisi yana fara inna ma fara min to sai dai wannan hadisi shi ma bai ganta ba wannan hadisi a wani malamin hadisi mursal sai da ka sai malamin ke cewa da zai aka hujja da wannan hadisi to ala kulli hali sabani ne babba a tsakanin malamai game da mai ake nufi da inna ma ma hamina malamin da suka tafi akan bayanin Abdullah bin Mas'ud suna ganin cewa dole sai kama da ma amma fassara inna ma ma hamina da hannu da fiska ba saboda mai idan aka ce zina ado ana nufin wani abu ne daban wanda gangan jikin kuma sun bayan ina wata duk wani abu da aka ce zina ba ana nufin gangan jikin kuma ba tun da aka ce kasta nuna adota sai da abu yake bayyana daga gare ta na sai da abu yake bayyana daga adota idan bai kamata a ce suka da hannu ba suka hannu ba hannu ba ne ina masa bane ba duk da hannu gangan jiki ne wanda ake tututawa suka ce duk inda Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da kalmar zina a cikin Al-Qur'ani duka yana nuna wani abu ne daban da abu da ake yi ma kawo abu da ake kawo ina masa bane wanda wanda yake ma yake mana cikin Al-Qur'ani eh, qulu zina takum eh, inda kulli masjid kaga zina takum ana wani abu ne wanda da gangan jiki ma'ana kuma da za mu saka a cikin masallaci haka nan sanda ba kuma da wata da yake mana inna zayyana sama a duniya bi zinatil kawaki haka kawaki din da ban suke da sama ina wata mai So haka duk sanda aka fanda zina aka wani wala wani daga daga abin da ake kokarin kawa da haka kuma ne kamata a cikin masa a kan da ya ba wannan dinna da fiska da hannu su kuma ya ce malon suka tafi akan cewa suka biya ka fasara Abdullahi bin suna ganin cewa tunda ya halatta ga mace ta yaye fuskarsa da a cikin ibada da ya kamata a ce ta shi a cikin wannan fasara tunda malamai sai ittifaki aka ga ba wani wani kan bace in san zai in sallah dole ta zasu da ba ba wani wani aka san ta zo in sallah dole ta zasu fuskanta haka nan kuma ta tafiya ce a aiki haji ba wani wani akan bace ta zo fuskanta ko kuma ta rufe saboda haka dai magana da ta zo daga gidan kowane bangare da da wanda suka rike wallahu ta'ala sai sai ne wal yafridna bi umrihinna ala duburihin sai Allah subhanahu wa ta'ala yace da mata su dora mayafi su akan wuyar rigunan su al'umur jam'i ne na qima wato shine mayafin da mace take rufe kanta da shi saboda haka idan ta saka wannan mayafin ta rufe gashin kanta ta kuma rufe wuyan riganta ana sai da wuyanta da saman kirjinta ba zai bayyana ba bai halatta ba ce ta yaye gashin kanta ba ko kuma ta yaye a kamar a gani wuyanta ko saman kirjinta ba kuma da wani hajji zai zai kuma yake cewa idan mace wanda ta balaga sai sata ta yaye gashin ta ta hanyar ba zai karbi sallar ta wanda shi ne wani ya rubina bi umurihinna ala jubihi Allah ya wala yubina dinan da hunna yi li bu'ulatihinna kada su fitar da kada su bayyana adon sai daga sai daga wato mazajen ya halatta mace da bar mijinta ya ga duk jikinta da duk adon da wannan halan ne saboda haka su bayyana adon sai ga mazajen su au abaihinna ko kuma iyayensu aw abai buhulatihinna ko kuma iyayen mazajen su aw abna'ihinna ko kuma ƴaƴan su aw abna'i buhulatihinna ko kuma ƴaƴan mazajen su aw ikwalihinna ko kuma ƴan wasu aw bani ikwalihinna ko kuma ƴaƴan ƴan wasu aw bani akhawatihinna ko kuma ƴaƴan ƴan wasu mata aw nisa'ihinna ko kuma ƴan wasu mata wadannan duka maharamin waje ne suke saboda haka za ta iya bari su ga ajinta amma kuma abinda za ta iya bari su ga daga cikinta ba dai yake da abin da za ta iya bari mijinta ya gani ba yana ba ta bai abin da ake nufi da wannan shi ne su waɗannan iyayenta da iyayen mazajenta da faɗin mazajensu da kuma ɗayanta da kuma ɗayan yawanta da ɗayan yawanta da sauran waɗanda suka mata yanzu za su iya ganta a cikin riganta wadda take sawa a normal ina fatan gani ba wai suna nuna masu farajin da ba ina fatan gani ko da za su iya ganta jikin amma jikin ta ce ita komai a jikin ta eh, amma sauran sai su ganta a cikin kayan ta normal ba tare da ta saka hijabi ba wanda ya to shi ne Allah ya ce hau ma malakat hunna ko kuma bayin su idan tana da bawa ya halatta ta fito a tsawon bawa ko da ba saka hijabi ba ina mutum bane malam suka ce wannan ya hada da zai wa da bawa tawo da miji ko mace ko kuma ce a nan kuma na mace ne kawai za ta yi bayyana da kansa amma miji dole ta rufe cikin ta amma da magana wata inganci har da namiji da na mace da hadisin a nana fatima inda ta rawaito cewa wata ranar manzo Allah ya zo wurin ta da wani bawa ya zo zai masa kyautan bawa ne wanda zai dinga masa da hidima a gida so da suka shigo suna zaune ita kuma ta zo a su ta saka wani kaya wanda baya rufe jikinsa duka gaba gida idan ta ja shi sama ta rufe kanta da shi kababuwan ta za su dinga bayyana in ta sake shi ta rufe kababuwan da ta kanta kuma zai bayyana sai ta rasa ya za ta yi da manza da ya ganta tana cikin halin takura sai manza da ya ce mata inna hu laysa alayki ba inna ma huwa abuki wa gulam manza da ta yi babu sai kawai baban ki da kawai ki ne kawai annan saboda haka ba san kida da sun tuka jini da karanta da kyawa ina wannan ba saboda haka wannan masu suka ce ya halatta ka fito ka sa kayan sanoma noma a gaban bawa kan kuna na ne ne shine awwa Allah ka tsara sai ya ce awai tabi'ina ghairu ulil irba min ar-rijal ko kuma mazaje waɗanda suke bin su waɗanda ba su da bukatan sha'awar mata manu suka ce mana haka su ne irin tsofaffin misali waɗanda suke yawa cikin gida ko kuma da suka zo neman abinci misali za su iya kan mata amma ta sun kufa da yawa ba su da sha'awar mata kuma babu ne ko kuma suka ce kamar kowa mutane mazaje waɗanda misali wanda wanda yake da sabuwa a kwakwalwarsa wanda yake yi kuma wawa haka wanda bai san me yake yi ba ana san su da haka misali ko haka ai wannan shi ma za a bari shi a cikin gida a haka so dai dai ka dai maka matan ina matan gani su ne abu da su ina bai ko ne su kirba ina da jani sai ce awu tikin da ina dan yabharu ala afasu nisa ko kuma kananan yara waɗanda ba su san ko ba su gane sha'awar al'auran mata ba kalmar ya rabu sai wanda mutum wasu su waye ba wannan abu ne sai ce wala ya kuma bina bi abudu jinna li yu'lama ma yu'minu min zinatihi haka nan kuma Allah ya ce da mata kada su buga kafafun su wala ya kuma bina bi abudu kada su buga kafafun su li yu'lama ma yu'minu min zinatihi domin a gane abu da suke koyewa na adon kafafun na adon kafafun su Eh, su ne kamar wasu mundaye haka da matan suke sawa a kamar su idan suna wucewa da mutane suna su jan hankalin mutane ta dinga buga kafafunsu domin abu ya yi kara da jawo hankali mutane wannan haramu ne ina ba dangane haka nan kuma irin wasu takalma da mata suke sa ya suna masu masu kara idan suna tafiya dan ta wuce ta kan kwa kwa kwa tana tafiya irin wannan takalmi ne halatta ga mace ta sa shi ta kusa wuta ga mutane ba sai da tafiyar da zai jawo hankali mazaje ina ba ta ko kuma duk wani abu da mace za ta yi wanda za ta jawo hankalin mutane zuwa gare ta wannan haram ne kamar saka fulare shi ma zai shiga karkashin wannan ina wannan bane tunda a manufan daya ne tana kokarin jawo hankalin mutane zuwa gare ta ne shi zama zalin da ashin mamurati na ista'afara ومرت على قوم يجد ريحها فهي الزانية duk wata mace da ta saka turare ta zo ta wuce ga mutane domin su ji karshen ta to ta zo kuma lafiya saboda haka haramun ne mace ta yi duk wani abu za ta yi ta jawo hankalin mazaje zuwa ga ko kuma tana magana tana daga muryarta tana karya muryarta duk wannan haramun ne Allah ce wa kuru ila Allah jami'an dukkan ku maza da mata ku tuba zuwa ga Allah ayyuhal mu'minun ya ku mu'mine ga Allah ku tuba domin rabauta saboda haka waɗannan da kuka nisa ba yanzu su ne mahazaman mata ina ba duk wanda ba a wace shi nan ba ya kamata mace ta san cewa zai halarta gare ta ta bayyana a gaban shi ba tare da ta saka hijabi ba saboda daga abubuwan da ake yi a cikin al'adar mai zuwa cikin karin mai zuwa zara kan misali kanin zai ko kuma wanda ya shigo gida yana a ke so ya tsora tare da matan kaninsa suna surutu ita ma ta fito ba hijabi ina ma daurin ke kika za ta yi suna fitar surutu wannan a wannan haramun ina wata da aka tambaye manzo Allah irin wannan aka ce ara aita alhamu alhamu shine dawwami na mace ina wata aka tambaye shi ya halatta ba shi ya shigo a wurin wata wanda ke ita wannan kai mutuwa sau da mai da haka kadan kadan abu zai kai ga zina sai ka zo ka ce an ce wani zina da matar ko da matar uwarsa idan kuma haka ya faru ta gani da wanda tana da aure sai gida dole kiman da za a yi shi zan musa da ta alkawo kalmau saboda ka ya kamata mutane su mata su kiyaye ina ba zan bane wallahu a'lam وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم إن يكونوا الله الله من فضله والله واسع عليم وإن يستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب من آمنوا من أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تجدوا وسياتكم على الفراق إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يشركهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا من آيات ومثلا مثلا الذين خلوا من قبلهم وموعظة للمتقين kaga da kuma Allah subhanahu wa ta'ala yace muna wa an kimu da ayama minkum wasalihina lil ibadati wanda su wa an kimu al ayama minkum aurat da marasa aure a cikin ku kalma ayama jam'i ne na ayyin idan ka ce ayyin ana nufin wanda ba shi da aure sawa'u bai taba aure ba ko kuma ya taba yi amma ya rubuta aure yanzu ina fatan ka inda mutum ba shi da aure ta haliyan ana kiran shi ayyi sawa'u namiji ko na mace saboda ka a kai da irin waɗannan ku aurar da su a cikin ku domin su aure wa salihina min ibadu haka kuma salihai daga cikin bayan ku wa imanikum da kuma ku yankin ku in ya kunu fukara idan suka zama to kuma kasance matalauta ba su da kuɗi yunihim Allah min fadli Allah zai wadata su daga falalansa Allah wasi'un alim Allah subhanahu wata ala ne yalwata wa ne alim masani ne wannan ayan tana wato ta da mu ne aurar da mana ta aure ta cikin mu ina fatan kada addinin musulunci yana kwadatar da yin aure sosai kamar da malamai suke yawan kwada idan aure ya yi tsada a cikin al'umma zina na mai sauki idan kuma aure sauki ana yawan sai a haka wata shi ma zai taimaka wajen rage zina ina wata mai sauraka shari'a na kwadatar da mutane su yi aure an da mazal kwalar ya ce ya ba shi rashe ba mu halitta ba da ba a da fadda su zawwaci fa ina mu a ba su basa wa a kan da kwalar kowa kwalar ya ce ya kuma ne matasa wanda yake da dama wanda ke da iko a kan yin aure ku yi aure to da wannan zai taimaka masa wajen kame idonsa ina fatan ba ahmad barat kuma wannan ya fi taimakawa wajen kiyaye farajin sa daga zina saboda haka yana da kyau auren da mana aure bai kamata ku rika jinkirtawa ba tare da wani tsannura ba so da yawa za a gan mace ta zo da ce ma baban da tana son aure baban ya ce sai ta gama karatu karatu baya mana aure ina ba ta bari za ta yi auren ta ta kuma ci gaba da karatunta ina wasan ba idan mijinta ba shi da hali da zai yi ga wata biyan kuma makaranta da idan sai ba kana da hali ba komai ba ne ka yi mata aure kuma ka shiga wata da ɗaukar nauyin karatu da tun da kana kusa yi karatu ya halatta wannan ina wasan kalifat haka ne kuma ya rubu mazaje idan yi ta aure su kwanaki hankalin su mai wata aure da wuri a kan ko bukiyar su su tafi jami'a wanda in ba kiyaye ba tun da suke lalacewa ina wasan kalifat in ka hana ta in ka hana su aure ba kai ba ka hana su dinawa ina wata gani saboda haka kada mu auren da su Allah subhanahu wataala yace iya wurin bukara idan sun kasance matalauta yunihum Allahu min fadli Allah zai wadata su daga falalan falalansa ma'ana kada talauci ya hada mutum ya tsoka da su daga yin aure ba ina ba zan gane da kuma wani hadisi da zarar yace a cikin abubuwa yace salatu haqqun ala Allah aw yace akwai wasu mutane ko wanda wajibi ne a kan Allah subhanahu ta'ala ya taimake su Allah ya wajabta ma kansa zai taimake su su ne wane ne yake annabi yuridu al'afa shine wanda yake so yin aure saboda ya kare kansa yana tsoron cikin izina sai ya kokari ya yi aure yake wal muqatil yuridu al'ada da kuma bawa wanda yake neman ya kwanci kansa yana sai ya sayi yanke sa da kwarin da gidansa shi ma Allah ya taimake shi yace walgazi fi sabilillah haka kuma wanda ya fita jihadi fi sabilillah saboda haka in dai mutum ya da taniya yana so ya ya yi aure ne ni ya kare kansa to Allah subhanahu wa ta'ala zai tsige shi ya ci gaba ya yi aure haka kuma iyaye kaso hana mu aure saboda talauci matuka yana da abin yi zai iya ciyar da kansa ya ciyar da yariyar ta kuma masa aure ku ba shi ina wata gane ba wai mu jira ce dole ce mai kudi ba ne za mu ba 'ya'yanmu ba kowa ya san hadisin wannan wannan mutumin da ya aure mace lokacin da wata mata ta zo wurin manzo ta zo ta kyautar da kanta ga manzo Allah manzo ne ya shigo da bashi da bukata wani sahabi ya tashi ya ce manzo Allah ni na son da idan kai baka so manzo ne kuma ni zaka bata na sadaki ba mashi da komai yace ba shi da komai ta fasin ka da yasa manzo ne ka in ka bata sai kuma zaka ta ce masa kai ka nemi zobe in sabi walau khataman min hadid ka je ka nema ko da gobe na na karfe ya je ya ya yawo duk madina hatta zobe na karfe samu ya dawo da mazalin ce wala bai samu ba mazalin ce zawwajtuka zawwajtuka ha bi ma ma'aka quran alquran mazalin ce na awar maka da ita da abin da ke tare da kai na alqurani ma'ana zai karanta da ita a alqurani a matsayin sadaki haka kuma aka yi aure kaga wannan talaka na garji ma shi da komai amma kuma da haka manzana bai hana shi aure ba saboda haka inda yayi fuskantar wanda ya zo na matarsu yana da aiki ji ko da ba da kudi wata kan zai iya ciyar da ita to ya halatta ya kamata su su ba shi matuka mutum da kirki ne da ja kuma ta zauna dinahu wa kuma kawo wanda wuju dan mutum ya zauna wanda kuma yarda da addinin sa da tsadiyarsa to ku ba shi aure in ba ku ba to akwai kina cikin al'umma saboda haka wannan shine ma'anar wannan aya amma kuma ayan ba yana nuna cewa mutum zai ganganci zai kara aure ba kuma da wasu suke cewa ina fata mutum yana da matan shi yana cikin talauci ba zai iya ba ya sai ayi an ce kari aure Allah zai zai baka miki. zai je kara aure wai bayan ga talauci ya ci gaba ka kara kara aure kuma wannan ganganci da wannan ba zai mutum ba ne ina fata mutum idan mutum ba shi da hali hatta wanda yake so yi aure na farko in har ba yadda zai iya ce sai da to Allah ya ce yi hakuri shi yasa aka wani yasa kafin da shi da yadda suka nikahan hatta yi ne yawon abu fadu an yi hada shi waɗanda ba su da iko aure ba su da dama yin aure ya tafi su kame su yi hakuri hatta yi ne yawon abu har sai allah su wannan wata na yawon da ta su daga falalanta ina ba tambayar ba ce dole dole sai ka yi ba saboda ka inda ka san babu wani mafita su kai hakuri ka kame ka yi azumi kamar da mazan da ya ce da ya tsabe fa fi tsawo fa ina hu na hu wanda ba zai aure ba to ya yi azumi saboda azumi zai kariya shawarsa saboda ga idan mutum zai iya ba su ya kame sannan ce wanda zina ya fita wunan kitab in ma malakar aimanukum sannan ce waɗanda suke nama su banshi kansu daga cikin bayanku fakatihu in alifu fi khayr to ku ba su dama ku fanci kansu in dai har kun ga cewa akwai alheri a cikin su mutum yana da bawa a da akan da rana akwai bayi yana da bawa bawa sa ya zo ya ce yana so ya sayi yankin sa yana wata fare Allah ya ce ku ba shi dama ya tsaye yankin sa in dai har yana da abun da zai yi ilima na in alifu bin khairu wa rasul Allah masara suka ta ta da idan kuka ga alheri a cikin mana kuma kan cewa yana da wani hanyar da zai bi ya nemi kuɗi da zai biya ya banshi kanshi ina fatan bane saboda asali bawa ai baya mallaka ne, duk abun da bawa ya mallaka na mai gidansa ne amma idan yana da aikin hannu misali ya yi a wani sana'a kana ganin cewa in ka ba shi dama ya yi aiki zai yi samu ne zai sayi yankin sa wanda ke fakati in alim zai khaira ku ba su dama su sayi yankin su in har su gan alkhaira cikin su ina fatan bane wasu wani kuka ko da ba su da sana'a in dai har suna da hanyar da za su bi misali a kodan da za su iya zuwa wurin sa su nemi kuɗi ya ba su zo su kwanci su? ba ku babu ne zai ku ba su dama kuma da ya faru da barira ah, barira ta zo sanda mai ka. ya ba ta dama ta sayi ɗan cikar ta ba ta da kome sai dai runa na aisha ta zo ta samu na aisha ta ce na iya sai gida da gida na akan tsaye yanci na a wurin ta da mu da ɗari mu da hamsin sai ta haka wata wato mu da ɗari mu da ko wani shekara za ta biya dirhami ɗari za ta biya dirhami arba'in kenan za ta kwashi shekara tara tana biya biyar kafin sami cikakken ta saboda ka zo wurin ana ta ce ki da miji ne in samu biya wannan kuɗi ana ta ce ta ce mata ki kuma ki ce ma mai gidan ki in eh, ya yarda zan biya wannan kuɗi ga baki da yarda nan sai ya zama to ni ne na wanda kake zai in yanka da ke idan na yanka da ke sai zama to ni ne nake da iko a akan wanda ake kusa kuma kira wala ma'ana ni ne nake da ni da zan samu dama in gaje ki in ba ki da magana so da in zan kuza idan mutum yana da bawa ya zo yanta da wannan bawa sai idan bawa ya rasu idan ba shi da wanda zai shi wanda ya yanta da shi yana da dama ya gaje shi sai sa cikin ilimin gado daga cikin masu cikin gado a kwamna kira al ko wal murtika shi ne namiji ko namiji wanda ya yanta da bawa zai ya gaje wannan bawa saboda na yi ce mata sai mata duk gama mai gidanki zan biya shi kuma da rubuta da hamsin sai na wato ni ne na yankan da ke ni da nake da dama in gaje ki ba ki maka ta ko wata da ta kama mai gidanta shi kuma da Aisha ta je wajen kudi kuma din shi ne yake da iko ya gaje ta wannan da wannan ne sharafi na ina ba wannan ya zama sai sun son kai wannan da wannan sharafi a a ciniki da halatta azumi daga wani matsala ya ce dole ya wasu aisha ita za ta yan ta ita kuma ne wasu ita ke take da take ita ke take da dama ga tsakanin ta azumi ma'anar kun ga bari da ba ka da komai amma kuma tana da wanda za ta je ta same shi a ya taimake ta wajen jiyan wannan ko haka ma suka ce ba bawa yana da aikin hannu ko ba shi da shi inda har yana da wanda zai iya taimakon sa ya biya to ba ku laifi shi mai gida ya ba da dama ya tsaye yancinta amma da wannan umarni ba umarni ba da na wajibi ga masu bayi wannan a kwadatar wani kwan musahabi ne yankin gana ba su idan ba su gana ba ba su fiye da wannan ba ba wani ba na kansu to ta mai ce wa a su min malin na idan ne a ta ku sannan ce ku ba su ko da zan bayi ku ba su daga cikin dukiyan allah da ya ba ku me ake nufi da wannan a lokacin ta wani ake nufi da haka wasu a ce mana idan ainihin ciniki kamar ta haka yi da bari rajin nan dirhami da ɗari hudu da hamsi to bayan an gama ciki kuma sai ku rage masu wani abu shi ne wa hasu bilmani kari da zai a zaku ku ba su wani abu da cikin dukiyar allah da ya ba ku mana ku dan rage masu wani abu a cikin abin da aka yi yarda da ya a kan shi ɗari hudu da hamsi daga baya ku ce ba ku ki kawo ɗari hudu misali ko daga kuɗa ya wanda shi da abin da a yi ɗari hudu wasu al'umma suka ce a abin da ake nufi da wa hasu bilmani kari da zai a zaku Shi ne wato ku ba su daga cikin dukiyar zakka tun daga daga da aka ce a ba a akwai wasu rika ma'ana wanda yake nema ya fanshi kai saboda wannan shine dukiyar Allah da ake nufi a wannan haya. ana kuma haya za ta yi rafa ko da cikin wadannan fasawar guda biyu ta ne ke wala tukrihu fatayatikum ala al-biga in aradna tahassunan litabtahu 'arda al-hayat ad-dunya Allah ce kada ku tilastawa su yarge ku a kan zina in har su suna so su kame kansu litan da arzal hayat dina bai gaba da kutilin taku domin ku kuna ne wani abu amfanin duniya ba wannan aya ba kuka ce ta sauka daga wani abu da Abdullah bin Ubay bin Salul gaba kuna kai a maka yake aikatawa yana da kuyanki mata sai ya tilasta su su yi zina shi ya karba kuɗi ina fata gane haka yake da su ya kai su ya je da ya je ya tana da wanda yake neman albasha kake na da kuyanga ka zo kai zina da ita sai ka biya ni ina watan bane ko kuma ya sa ta ta yi zina har ka dauki ciki in ta dauki ciki kun san in ta yawo yaro ma shi ma zai zama to bawa ne gari sai zama to aka sai zama to yana ta kara bayan ta wannan shi na muna kuna kun kai mutum ne yana aikata alhali kuma kuyan kisa ba sa so suna neman su kama kansu amma kuma shi yana da fitar sa shi wannan abu shi na Allah subhanahu wa ta'ala saukar da wannan aya Allah na masu sahabban a gargari da kuma duk wanda ya kira irin wannan tunani Allah yana haramta musu yin wannan abu Allah ya ce wa man yukrim munna duk wanda ya tilasta su irin wannan matan duk wanda ya tilasta su akan zina fa inna Allah min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim Allah subhanahu wa ta'ala ne gafara ne ne jin kai bayan tilasta su da aka yi ma'ana Allah bai dai kama su da laifin zina ba tun da tilasta su aka yi ba da sauran su suka yi da kuma ba su da inda ba yi za su yi da yi ne saboda haka wannan abu da lamun bai tsano ne ke aikatawa haramu ne a wannan zamani ana son a kai wannan abu akwai masu biban mata su kai su ture su je su yi ta karuwanci su na karuwanci ko babu bane ko a kuma mata a kauyuka a kai su ne ba yadda ta karanci suna da mutane dukkan wannan abubuwa al'ada ne na jahiliya kuma haramun masu aikata wannan babban cewa suna aikata babban laifi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tsaya da wala kada an sanna ilaikum ayatin mubayyana alaka hakika mun saukar zuwa gare ku ayoyi mabayyana wa matsalan da kuma izina minan da zina kalar da kwamilikun izina daga wato labarin waɗanda suka wuce a gabanin wa ma'aikata da mutake haka na kuma sako kuma da wa'adi ga masu takawa ma'ana duk waɗanda hukunce hukunce da suke karantawa tun da farko har zuwa yanzu duka ayoyi ne bayyananu da kuma izina daga labarin waɗanda suka gabace mu domin mu dauki izina mu dauki wa'adi daga gare su ina fatan bane na ga nan mutane a kuma karɓar da jami'an ranar zafi

wankan janaba na uh, malam yana tambaya uh, wajen aiwa uh, idan mai zauto limanin bai iya karatun fatiha ba yana karanta shi yana kuskure a karatunsa wanda ya isa da daga ba musu ba su bi suna ba tabbas idan yana karanta fatiha ba ya karanta shi daidai ta yadda yana canza ma'ana abin da ke karantawa wanda ya yi fadari ne mamu mai mata kamata ku bi shi sallah ina fatan da ya kamata da sami wanda ya yi ya karatu mana ne ba ku dole sai ya yi ya dogon tajiri ko na waka amma da ya yi ya karanta wani na da ludan na dan yana fata jiki ina fatan bane saboda ka eh sai mutum da yi ya karatu fatiha ba to gaskiya ya kamata shi kan shi ya yi ma kansa adalci ya ya hakura da wannan limanci a bar wanda ya yi ya karatu ya ya ya yi ma'amfani sallah sannan mu yake ya ce ya umu a sahabu bil qur'an ana wanda zai gabata da sallah ya kuma wanda ya ce ku iya al-qur'an da ka ya isa shi a cikin tabbas in dai har bai yi a fata yana karanta shi sai yana canza masu ita to wanda bai kamata ya tabbata tambaya na biyu shine a mutumin da yake da bayi a cikin gidansa cikin dakin sa misali ya halatta ya yi a ciki ya fito ya zai sallah ya halatta babu babu matsala inda malam kuka samu sabani shine a fadin bismillah idan yana cikin wannan bayi ya halatta ya ambaci bismillah a cikin wannan bayi a nan ne aka dan samu sabani tsakanin malamai kuma malamai suke gane bai halatta ba ya fadi a ciki ina fatan gani saboda bayi ne kuma ba a mutu suna Allah a bayi amma daga cikin malamai ma wanda suke ganin irin wannan bayi na na zamanin nan ba zai dauki hukuncin bayi na zamanin manzon Allah ba yana ba tambaya saboda mai suka ce bayuka a zamanin manzon Allah bayuka ne wanda najisan yana nan a cikin daji ina ba tambaya galibin na gan eh, rami ne haka irin ne kitma eh, na dajin nan kuma kawai saboda ga kaga ko da mutum ya yi kashi ko ya tare yana nan tare da shafi a cikin wannan daiki. saboda ka haka bayi ka suke a tsawon manzala to amma wannan bayi na mu na yanzu nan akwai so kawai a waje ba cikin wannan daki yake ba yi da idan ka gama in ka yi flushing zai fita daga wannan daiki. saboda ga babu da fiyarsa tsara wannan daiki. a wani lokaci ina wata mugani saboda sai suke gani kamar wannan dakin inda bayan yake daiki da mai tsari ba a kuma cikin akwai wani wanda ka shiga amma za ka yi a tafi ina wata wani in babu wannan kashi a cikin WCD babu babu da tafi har ka yi kwashi ya fita ya tafi a hukunci wani hukunci za shi kashi kawai ka yi a cikin da a cikin ina wata wani shi ne wani shi ne mace da ta saka tulare dole sai ta yi wata jarba a wannan babu babu babu ba dole ba da sai ta yi wata jarba ba ku da hukunci a kanta almulim dai san aikata babban laifi ta zama so gaban manzana da kuma da hadisi ya nuna wani mukar da da kuma ayi mumrajin sahaba amma da ala qawmi ne ya tido ri a hafa ya tsani amma da magana ta wani da ta yi wata jarba wannan babu shi gado na mijinta ya rasu ita da yarata suna da yara ma da shi ne idan mutum ya rasu ya bar matansa da yaransa maza da mata matan shi za ta gaje shi za ta da gida bisa takwas a cikin matar ce ta rasu ta bar yaranta baban mata ba yara su dama ok yanzu kawai suna ta bari shi ne yaran ta kawai ta bari maza su mata ta wannan eh, haka haka wajen da yake yunce kuma na fi auladikun mai zakari ne su hakan kun faye ina ba da kawai haka yadda ake raba gado yaro namiji zai dauki kashi biyu na ah, gado mace da kuruwa yana wata ba da haka ake rasa ba saboda haka amma maza kaso biyu za su dauka mata su ji kaso daya a kane zai da ba sai mutum ya ne baban ne kuma matan ne mamun su suna da su idan su ita yara ne ina fatan gane yara ne suna matsayi da yara to shi kenan maza za ku kashi kasu biyu mata ku kashi kasu daya Thank

bayan da layyar na bayan ka shiga kana so ka yi Allah shi za ka yi ce bikin na ya ka zo ya amala kuma za ka ce ba ina ba kamar da ce muku a wura ya gidari a kuma rawar su gani wannan bayi bayi ne kawai shi ne kawai sun da ne fa a wannan suna Allah a cikin bayi ke cikin haramu ne ina ganin wannan shi rayu cikin jafa ina fadar bane amma a kuma rawar su gani wannan bayi na ba ne take da bayi ka a nan wannan zanen ina fadar bane na kuma muku bayani da rin da sun suka ce ba da yake ba wannan

shi ne hukunta shi tun da dai gida baya ne maza na shiga kowa ma na shiga dole matan su kiyaye dole ne su kiyaye duk sanda idan su mata mata ne kawai su ba su laifi ina wata amma suka fada ba a wuri sahi yin ina wata amma matuka wani da wata miki zai shiga wata baya da kuma da mutane da ba su ma'arata ba dole ta kuma cikin ta ina wata dole ta kan zafi hijabi ta saka rufe ta ta koda ba tana sunan idan ya fita da ta ce kuma su gaba da sunan dole ne ya zama a talauci ne ya kawo mai wannan kuma dole su yi haƙuri har zuwa ta ta zai wata a kuma gidan kansu wanda ba sai su a shaya a dakar da mutane amma dole ta hukunci shari'a ba yadda za a yi abu a mafi dama ta yaye al'awar da a gaban wanda ba su kan biyu. Thank you. Aka iya. kama saya mana kan saya awalnya kulung bukada bukada kena kama dia kata ina madarka lalura yana haramta abin da ya zanto amma kuma lalura ana kan da rada saboda ka ka zo ka iya ne ka kama sai kuma ka tsaya ka kama ya na bari ka ya lalata wanda ka da daga lokacin da ka fara wanda kuma babu wannan lalura kuma ina madarka ka iya lalura ka tsaya No. shi addini ne yana fara ba kabila ba ne addini ne da nasararci da yawanci addini ne saboda haka ba daidai ba ne wasu malamai da suke cewa wannan nasarar da masu kira da ina suna ganin ne iya wadanda rayuwa a kan wannan wannan wannan wannan ba da ne bane wannan ba ba ne ko ko a ba ba ne da wannan ai alu ta bi ma ka dida da ba suke ga madina ina ba san ba akwai alu ta a bangaren rumawa ina ba wanda su tunawa ne sannan kuma akwai alu ta a wannan najran wanda wadannan larabawa ne shahara ne su daga haka an rubuta addini ne ba ba addina ba ne ina magana kawai duk wanda yake da wannan aqidan ya shiga ba ba ba addini ba ne Okay, wa'ai na ba su aure har sai bayan nan ne ko asali idan idan ya zo gidan mutum kuma kuma karanta a baya ana zo ne fahimtar da ba karbi ilimi ne su ina wata bukata idan ba ka ji amsa ba sai ka wannan kaji amma idan kana cikin lalura ina wata bukata kai ji gaba a hankali ne kuma da karfi a cikin amma dai ba ka da wani lalura kai kayan su ko wani amma ba ka da ya ce kai ta kai na'am bana ji ba kashi ne sai wanka da kanta eh kamar da muka ce idan kananan yara da su sai waɗanda ba su waye ba ba su san al'auran mace ba ina matan gane babu laifi za ta yi wanka tare da yantar karama shekara daya shekara biyu shekara uku misali amma wata ka yariyar ta fara girma ta ga shekara biyar shida ina matan gane ta fara dan wayo da haka to bai halitta ba ina matan gane kamar da suka fada mijin mace ne kawai yake da dama ya gan cikin mace amma wanda ba shi ba su zai halarta ba ko da mata ne yana maza kuma ne za ka dole za ta ne za su iya ganin hannunsu eh, kirjinsu haka misali kafafuwansu kansu ba su yake amma har shi da kayan ta tana ganin nono ta fata farajin ta wannan sai ga mijin mace amma ba mijin ta ke da saboda haka ita yaro ya fara yare ta fara girma ta kai ta shekara biyar maka gaskiya bai mai halatta ba amma dan ka amma shekara biyu shekara uku ta koma da aura ba ina ba mu da shi shi ne karantar da yara ne na lokacin su ta cibiya ne yau kullum kullum nan yi shari'a shi ne in kayi ka uku ka samu amsawa ka tafi. Kamar na kuka wa ne kai amsa sa'ad bin Ubada a karatun na shekaran jari ko muka ce masu ada ya yi su uku yana amsawa kamar yana sayin kasa da muryansa.